ya dace da yammaci na 23 ga watan Ramadan hijira 1447 wanda ya dace da safiya ko ce yammaci na 12 ga wata na shekara ta 2000 da 26 miladiya ta Annabi Isa alaihi salam idan ban manta ba jiya a cikin wannan sura mai albarkar fitul ankabut haka ne ko من تأيك عشان آية همسن دا بيو يوضا متاشفركم آية همسن دا أكو دعوا بني وسوق والله تعالى أعلم بسم الله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 قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا الذكرى وكفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ashe an karanta ayoyi daga aya ta hamsin zuwa hamsin da bibin fassara ba to cikin za mu dora ubangiji ta wani ta'ala ya ce wa qalu kafiran makka sun ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laula unzila alaihi ayat ina ma dai a saukan masa da wasu ayoyi wani wata laula unzila alaihi aya wani wata ce aya wani wata ce ayoyi irin ayoyin da aka bawa annabi Musa annabi Isa da sauransu ko irin abuwa to ayoyin da aka bawa annabi Hudu annabi Salih da sauransu min rabbihi na ma dai a sauka musu da wasu ayoyi min rabbihi daga ubangiji kulka ce musu innamal ayat ai dukkanin ayoyi da wanda kuka nema a saukar da wanda ma baku nema ba inda Allah ya auzan Allah shi yake saukar da abin da ya so ya kuma jinkirtar da abin da ya so subhanahu wataala wani abin Allah subhanahu wataala komai yana saukar yunzilu bi qadri ma yasha yana saukar da kowane irin abu gwargwadon abin da ya so abinda zai zama afrah zai fi gyara ga al'umma yanzu ga sai a ba shi sanda ta alamusa tana ina yanzu a ba shi taguwa inda an ba shi tana ina yanzu da taguwa da mai taguwa duk suna ina inda baka ji ambatar su ba amma a baka ƙura'ani a baka littafi shi ne mu'ujiza manzo an sanar mutu babu kamar ta shi ba zai taba guduwa ba ƙura'ani har duniya ta tashi za ta tashi yana nan hadisi na na'isa da Abdullahi ibn Amr an yake cikin sai Muslim da sauransu إن الله لا يرفع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد وإنما يرفع العلم بقضب العلماء حتى إذا لم عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا وسئلوا وأبصروا بغير علم الله بدأ أوكي القرآن بانتزاعا تاني تشزقي وقواتي من صدور العباد بقد تنبايي a'a wa inna ma yunfa'ul ilmu za a dauki ilimi a dauki qur'ani ne bi qawbin da ulama ta hanyar mutuwar malamai mutuwar masaninsa waɗanda suka san shi hatta idza lam yu'alima sai ya zama cewa babu wani malami da Allah ya rage ittakhadha an-nas ru'usa juhala a wannan gabar sai mutane su jagorori malamai jahilai ba su a dinga musu tambaya wa afkam suna ba da fatawa da amsa bi ilm ba tare da ilimi ba وقالوا سنتي لولا أنزل عليه آيات إذا ما جاء أفكم مفد وسأعني من ربه دقى أبن جدنسا قل كتير مسو إنما الآيات أي دكا من آيات عند الله أهلا الله باب كما أبن ديكي غاغرة باب أبن ديكي مسوى هذا وإنما أنا نذير كتير مسنيب من قديني ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر ولكل قوم هاد kai kawai faɗakarwa kake gargaɗi kake wanda ga dama ya imani wanda ga dama kuma ya bijire wa inna ma ana naziru ni mai gargadi ne mubin mai bayyana da gargadi. mai wa'azi ne ba mai shiryawa ba ne mai shiryawa shi ne Allah zan nusantar da ko mun gaya mu gaskiya wanda ya ɗauka shi kenan wanda bai ɗauka ba shi kenan Allah ya ƙarta a walam ya fihim shin wai bai isar bai isar musu bane bai ishe su bane wannan bai isar musu ba qur'ani ma'ana qur'ani bai isar musu aya ba anna anzalna alayka alkitaba mun ba muka sauka maka da wannan littafi sai a ce masa alkitab ba a cewa kitab a lugha sai abin da ya zama jama'a wa dhamma wa kharaza wa taraza sai abin da ya zama tattar komai domin lafazin kataba yana nufin tattarewa asir asatirul awwalina iktatabaha ya tattaro su fa yatuna alaihi bukratan wa ba a cewa da littafi kitab sai dan idan wato idan jamma wa bamma wa jama'a in ya tattara ya tattare kuma wa tsarasa ya shirya ya tsara shi sa aka tabbata kitab anna anzalna alayka alkitab ne mun ga sauka maka da littafin da tattara komai yutla alayhim gashi na ana ta karanta muku shi ana ta bibiyar musu ma'anarsa na ga muku ba a ce karatu tilawa sai zai zama da bibiyar ma'ana domin kalmar talayatinu tilawa wato yana nufin wato wato at-taqaffi asar shine bin su -Walƙamar Iza idza talaha ina rantsuwa da wata iza talaha idan ya biyo bayan rana yutula alaihim ga tuna ana ta karanta musu ƙur'anin inna fi zalika lallai cikin saukan musu da qur'ani ba sanda ko taguwa ba ko sanda ba Allah ce la rahma wallahi akwai jinkai akwai jin kai na Allah subhanahu wa ta'ala wa zikra kuma akwai tunatarwa li qaumi yu'minun amma wannan rahama da tunatarwa din ga mutanen da suke imani mai imani shi ganin cewa kai ba ba kyautar da Allah bai maka sama da kyautar Qur'ani babu kamata ba kyautar sama da ita ke sa menene shi da sai zo cikin hadisi sayyidina Usman cikin Bukhari khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama kaga mafi alkhairi wanda koyi qur'ani ya koyar da shi sau da menene qur'ani shine komai hadisi abu hurairah cikin sunan nisa'i da sunan sahih khairu ummati hamalatu qur'an mafi alkhairin wato al'ummata makaranta qur'ani makaukata qur'ani majitin qur'ani kaga to Allah ke wa inna bi zalika lalla cikin saukan musu da qur'ani a matsayin shine mu'jiza shine aya la rahma wallahi akwai rahama wa zikira kuma tunatarwa da kyau yu'minun ga mutanen da suke da imani Allah ce kulka ce musu kafabillahi baini wa bainakum shahida ai kafabillahi shahidan ubangiji ya isa mai shaida baini wa bainakum tsakanina da ku cewa na isa muku da wannan sako ko ban isa muku ba ni dai na isa na gaya muku ya ilamu ma fi samawat ubangiji shine yake sanar da abin da ke sammai wal'ar kuma yake tare da abin da ke cikin ƙasai wanda fi na amuru bilbaɗin waɗanda suka imani da walajiji da wargi da ƙarya da soki burutsu da gumaka wa kafa rubin lati kafin cewa allah wula ikuhun khasirun wai nan sune tababbu sune marasa da bu sai allah ce ne a karanta ku wa ya ta ajiruna sune maka gaggawa bila azabi da a sauka musu da azaba wa ya ta ajiruna ka bi sayi a Allah subhanahu wataala ce kina ta buga gaggawa a sauka musu da azaba maimakon su nemi a musu alkhairi cewa ajilla na kitsa na kabla yau hisa a'a muka gaggauta sauka mana da azaba kawai din an gane ko in kana hada huwa alhaqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi adabin alim idan wannan littafin ya zama gaskiya ne daga wajen Allah yake to shikenan kawai ka zo mana da wata azaba famdir alaina hijaratu min sama muna so ka ce Allah kai mana ruwan duwatsu daga sama kaga banda kace in gaskiya ne kai fata mu ma Allah shirye da mu amma ai mana ruwan duwatsu daga sama a awi kina bi azabin alim ko ka zo mana da wata azaba mai radadi banda ka roki alkhairi wato sai kuma ka roki shari amma shi mu a ɗabi'a Allah sai ka roki shari goma bai baka ba amma alkhairi ba ka mutai walau yu'addilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bi khayrin qudi ilayhim aka nome ce da Allah yana gaggawa an samu mutane addu'a sharri iftijaluhu bil khair yadda yake gaggawa amsa musu addu'an alkhair ai da tunima an gama kashe kowa da ba mai rayuwa da Allah ka duba kai mun dafa'i maka dafa'i haka ake yi amma sai Allah ya gum kai mun ba ka ba kwaran gwata dubu a kaina ta da shiru ba ta kusa ko ba kai mun ba ka ba in sai ga ba a mare shi ɗin ba kayan ba haka ba a toshe hanyar cin abincinsa sai kuma an bashi yana ci gaba da ci abinci ka san da ɗan ban daga ce in ba gaskiya na gaya maka ba Allah shirya da ni an gane ko to shi kenan ka roƙo shari ina fatan Allah wani suke raya ni wani shi ne wannan addu'o'i da mutane suke yi da shari sifa ce ta kafirai wai ta ta'adilu naka suna ne maka gaggawa bila azabi da cewa a saka musu da azaba Allah ce walau la ajalin musamman wallahi ba dan wata iyaka wani adali kayyadajje sananne ba da ja'ahum azabu wallahi da jin ranar da suka ce a saka musu azaba nan take za ka zo musu amma Allah baya gaggawa baya gaggawa ka gama abin nan ɗinka shi yayi inna Allah me yake cewa da yumli lil abd hatta idza akhadahu lam yukmil lam yukmil lam yukmilu Allah yana ɗaga bawa wa umli lahu inna kaidi matin Allah ya ce kadda la la nake mutum kamar sa walau na ajar musamman ba don wani lokaci kayyadajje sananne da Allah ya wa yawa kowa ba la za'ahu azabu wallahi da tana azabar ta zo musu a san da suke neman ta wala ya ya'tiyannahum kuma wallahi wallahi da Allah ya zo musu da azaba ko kuma wala ya ya'tiyannahum ga alƙawari Allah ce na rantse da kaina sai na zo musu da azaba بغتة أسنى بسبتا بسأماني با وهم لا يشعرون أنه بسن بالألوغة أنه بسنى با يتاج لك من العذاب ثلاثة يوم الزاوي ثلاثة ما يمي تمام دان الله أسكم لنا العذاب عجل لنا كتنا لأنك سوق كتنك وتاج سكم لنا العذاب الله سأتعمل الله إذا لا تستعجل كسور هذا عذاب الله ذاك دخلينك الزاوى إيه، لا تدو إيه لا تدو يتعجل بها بها wanda ba su imani da ita ba shine suke cewa tauhid amma wanda yanzu ka duba kai yanzu a magana mutuwa sai hankalin ke daga saboda ka san akwai ta da an yi magana sabi sai hankalin ke daga da an yi magana zuwa gaban Allah sai hankalin ke daga saboda kai ka san akwai wannan zuwa to shi kansa a gaya maka lahira ka tsorata alamar kaya da ita kuma alamar imani ne to shi kenan tsakanina da kai Allah zai mana hisabi sai ga mutu to zo ya kake so za'i wai saboda ya tabbata akwai hisabu ba kuma tun da kayi mun kaza kaza to shikenan ba komai jin kai kai bacci yi <laughs> ba faɗa da malam ba dare <laughs> Allah ya shi mu duk wani alama ce ta imani wato kai wannan da ya fita daga gurin nan wani masaraki ne a garin nan sai in dai za ku kawo mana ƙara ku kawo mana ƙara ko irin mutum ya laifi amma kan ku kawo malamai ba na son faɗa da kawo mun karin malamai ne ce wannan suna da matsala sai kun zo kun zama da abu da mutum yi lafiya sai dare ya yi kaɗin nemi bacci kuma sai harka ta yi ta ta kiwa a to ce ni kan ku sake kamun wannan mutane e ce na ɗanɗana da su wallahi ban ji daɗi ba ya ce duk wanda dai yi ba daidai ba ku kamun ta amma ni in dai shari'a ce da malamai ba na bukatar ta ya ce suna da matsala wallahi <laughs> yadda ajiluna ka bil azabi sune maka gaggawa da sauka musu da azaba wai na jahannama lallai ta jahannama la mushiqatun wallahi mai kewayewa ce bil kafirina da kafirai dan idan aka shige ta za a rufe mutum ta rufe saman ta rufe kasar lahu min jahannama mihajin wa fawqihim gawash za a mutum fada da kuma za a mutum lubi da ita innaha alaihim amadu mu mumaddada ita abar kullewa ce gaba in an sa kuma sai a kulle kamar ba Allah ba ya manta ma da mutum ke wallahi manta da mutum kuma a rami ne a rami ne da rakat la munafiki na fi jarki al asfal min an nar wal dira lam nusira a san ya fa rami ne to unguwa ma ke manta da mutum wani ba jiya ba zai tunda unguwa mutum bai jiya na shekara biyar shekara ko manta da shi a unguwa musamman ma a ce ya ma an ga 'ya'yansa ko wata da aka kwanta ma maka magana mutum ah, dama yana nan wai ma'ana an manta da shi kenan Allah samu suka da imani ai ce cewa ga wani ya rasu yakubu ga wanka mota uku bayani aka ce ya rasu to ah, dama yana nan to kaji wani ma ce dama tun tani bai mutu ba sai yau to a yaka duniya take tun a duniya ma Allah yana iya mutane wannan mu'amala amma ta da mutum yanzu ina tsuwa ne tsohon kwamishina ina tsuwa ne tsohon sarki ina tsuwa ne tsohon dagaci ina tsuwa tsohon hakimi tsohon shiyafin tsohon kansula tsohon aig na 'yan sanda tsohon aig tsohon kaza duk fa galibi suna nan suka da amanta da mutum ina ana tuwa ne wanda dama an magana kuɗi ce aka magana ta kare wallahi tun yana duniya sai amanta da shi sai Allah ce wa ina jahannam lallai wutar jahannama da mushidatun wallahi mai kewaye wace da kafirin da kafirin to kaga wannan kaka manta muna ta bayanai ne na yadda mutum rayuwar su ta ci mai da albarka ta duniya ta lahira a cikin wannan sura to kuma ana ta magana sai aka zo ana magana wanda suke ta musantawa san sun magana sai a kafarta sun magana sai a ce kafirai to kaga wannan dalilin yake nuna cewa ta hanyar bujerewa umarnin Allah da daukan da kin daukan hasken Qur'ani ta nan ake kafircewa Allah idan kana neman ɗaukaka ta duniya ta lahira ka zo ka bi qur'ani idan kana so ka samu buwaya ka zo ka bi qur'ani duk abin da kake so Allah zai maka Allah subhanahu wa ta'ala ce yauma an karanta yauma hula azabu ranar da azaba za ta lullube su tarbiya sunan nasu min fawqihim ta saman su wa min tahti arjulihim ta karkashin gabawan su kaga lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawash shikenan za ta lallabe su min fawqihim ta saman kansu min tahti arjulihim ta kasan kafafuwansu wa yaqulu Allah zai ce musu an sasa wa to zuku ku dandane ma ta ta'malun da ku sababun ko kuma sakamakon abin da ku san kuna aikatawa sai Allah ya ce يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة وإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة لنبوئنهم الجنة غرفا تجري من تحتها ubangiji tabaraka ta'ala ce ya ibadi ya ku bayina wannan idafa ta tashrif wato kira ne nida da tashrif idafa da tashrif girmamawa ta biya nan a kira ka ce ya wani girmamawa ya raba kansa zuwa ga bayi wannan alama ce Allah yana girmama wannan al'umma ya ibadi ya ku bayina allazina amanu waɗanda kuka imani ba da gaskiya wannan kada ya ishe mu daraja inna ardi wasi'a ƙasa ta fata da yalwa idan hagu ta ki a koma da in zaman kano ya gagara a koma haɗe da in duk ba zai baka tafi da wara an gane ko inda ba zai baka abin nan inna ardi wasi'a ƙasa ta tana da yalwa fa iya ya fa'budun ni kadai za ku bauta ma'ana yi kadai ne ba a ba mulki shi amma kowane abu zaka iya zaka karawa in kana sana'a daya inna ardi wasi'a za ka iya za ka iya canjo wata sana'a ni kadai ne ba za ka canja ba wannan shine abin da ake nufi da aka ce inna ardi wasi'a ta ce wa iyaya fa fa'budun ma'ana komai za ka iya canja shi ni kadai ne ba za ka canja ba shi sa Zubair bin Awwam kamar da cikin Muslim sunan Tirmidhi da sanadi Hasan cewa al-ibadu ibadullah wal biladu biladullah fa ina ma wajada khayran faqim bayi duka na Allah garuruwa da Allah ne inda kake samun alkhairi nan ne gurin zaman makka ba inda aka haife ka ba matsakon ku dogon tarihi idan ka dauko annabawa rayuwarsu duka tun da kan annabi adam ba wanda aka haife shi a gurin kuma ya mutu a wajen sai koma ga Allah wajen annabi adam shi karawan lama shi a sama aka yi shi ana ƙara rayuwarsa a nan duniya haka ka to annabi ibrahim annabi ibrahim dan iraki ne ana kuma ga a filistin annabi isma'il aina ka bishi a filistin ina a makka annabi musa alkalam shi sai da ma aka harkar da duniya aka harkita aka sake wasu abubuwa sannan kamar ma aka dawo da shaka annabi nuhu shi ma aka masa sai da aka halakar da duniya ma aka sake sabo duniya suka ce kasar da ta yi rai bayan halakar da duniya da Allah ya a lokacin annabi nuhu alaihi salam ita ce misra annabi Muhammad sallam dan maka ne ai dai koma ga Allah a Madina to wannan shine gane mini hanya ba fa magana ba fa magana wai ni dan Kano ne ko ni dan Zamfara ne ko ni dan Kudu ne ko ni dan Arewa ne ko babana ma'aikaci ne ko ai gada muka yi ka san mu yan gado ne ka san kakan kaka ma gada muka yi ba ku wannan magana Allah ne kadai ba a canjawa wai don wani aboki wai don wata sana'a wai don wani gari wai don wani miji don wata wai don wani ɗa haƙƙi hada da shi billahi lazi la ilaha illa wa ne baka gina akan wannan kaida baka shiga uku ka lalace ke sa dama mun ce ai sura ke ta sanin mutuncin kai to ci mutuncin kanka bare sai ka ta da wannan kaida ayar kawai wajen fa iya ya fa abudu nan zaka kewaye Allah ne kadai ba za ka canja ba amma kowane abu sai ka iya canja shi a duniyar nan wannan kawai shi kenan kuma a ina za ka zauna ka zauna ka laƙe ka cije yin duniya ba za ka bugurin gurin ba inda kake jin daɗi magana wai mai dawai kaddara wa ya gaya maka san kaddaran ne ka ganta ai da kawai imani za ka da ita akwai ta amma ka san ta ne kuma kaddara aiki ce wa tu bil qadari khairi wa sharri ta da kuma kun da sharri daga ta alkhairi hadisi ga cikin mufa Umar bin Khattab zai shiga garin Iraki tare da sahabbai tare sai ana annuba a garin sai kai ku daya me yake aka da ya tabbatar da labarin sai mu juya sun sahabi ke cewa a tafsiru min qadarillah ya za ka guje wa kaddara Allah ta ce eh ajal nasiru min kadari Allah ila qadari Allah za mu guje wata kaddara ta Allah za mu tafi wata sabuwar kaddara sai za mu tafi garin da ake annoba ba ka kuma sai in ne shi ka ba saboda imani ma imanin sa jan kasa yake jiman da asara ya rike shirin saboda tauhidi shi saboda tauhidi sai da Allah ce idan yana magana wallahi duk cikin muna jin mala'ika ne ke magana akan harshen gaskiya to ba shine yake cewa su guje wa mummunar kaddara abin nan kada wata sana'a kana shan ya batta canja wata kana wani gari kana ta shan wahala ta bahuwa da bahariya da illisuwa da kwakudu ba kana ta ma bar garin kuma wani garin ka san don kana tare da wani mutum yana ta baka matsala ka canza tsohon sai ba tana tare da wani mutum an yi an yi gyara yake gyara a rabu da shi kawai ku dawo mai da sadakinsa kai ba kana tare da wata mata kana ta muya ko komai naka ya lalace kai wannan mata ɗauki ta tara ka miƙa babanta kayansa ka fasa wani unguwa ta kike tare a unguwar ba unguwar ta ki zaman lafiya ta canza unguwa ya unguwa an kira mutum ya za a gyara unguwa sun ki ya za a gyara su to da mutane ba sa son gaskiya ba unguwar canza unguwa wani tsari ne aka biyo ni kai a kai ramma. zan dawo gida suna zuwa su zai maka yaya ba su biya ka ba suna ta waye an zo ana ta baka girma ai malam wannan sheku idan mutum bata ta lafiya sai a ce za ka aure ka malam malam ai wannan sheku ko ne bayan Allah ko ne mutanen Allah ka ce a ni ma da kai ya za a ba san taleliya gaza kan za ba ni ma ba zai mutane suna ta suna barci kuma kana ta rukiya ba to akan ne shi mun zo ne wai ka a ce Allah rama mai faɗo to shi kenan ku bayan din ba komai yana yi gaban sai yana dukan uku ana ba shi da ya je ya leka gina sai fito a buge sai sai cewa to wai gwani wace kalmar zan kama ne kafafen zan ja wannan malam qur'ani wallahi Allah ya saka da alkhairi malam malam a iya wannan ayar za ka iya canja rayuwarka duka inna ardi wasi'a ƙasata tana da yalwa bayan Allah tana da yalwa bayan na sana'o'i na da na halitta suna da yalwa mutane na suna mata da na halitta suna da yalwa mazajen suna da yalwa kaza ungonin da na halitta suna da yalwa suna da yawa duk za ka iya canja wa fa iyaya fa abdulli ne kadai ba za ka canja ni ba malam kowane irin mutum da aka iya canza a wannan duniya kowane mutum na gaya masa kowane tsari da ya kai kai baka yi da shi ba idan ka saka ma ba ka zama ka shigo ta kasar za su karbe ka ka kula mutanenmu muna da wannan duhun kan da koma baya a tunani wani ya ce to aimanin malam ka san asali kakana gado ya ban mana ni kuma an ce dan gado ya fi dan mai koya sai su to kai da ba abin maka gadon kayan arziki ba sai gadon ya kuma ka tafi a kai zube musu kayan su ka je kai yanzu gaskiya kai ba dan gado ba ne ka ajiye mai kayan su na gado ba wani tsari da za ka iya tabbata a kansa na dole in ba da gaskiya ba tsarin Allah ne kadai za ka tabbata a kansa wannan shine abin da wannan aya take nufi wannan kamar muna kira akwai abin da ake kira jigo idan tafiya ce tafiya in mai waka yana da jigo mai rubutun da yana da jigo wanda ke kawo abin da ake nufi jigo manufar rubutun manufar wannan sura gaba ki ɗaya shine a nan gwamnati inna arbi wasi'a ƙasa ta tana yanzu bai ruwa ma'ana a cikin maganar ƙasa ai a cikin ƙasa mutane su a nan sanon iski a nan sanon garuruwa suke a nan ƙasashe suke akwai ilimai suke a nan kaza ko komai za ka iya canja shi ga iyaya fara budun ni kaɗai ne za ku iya ba za ku iya ba amma kowa za ka iya canjawa a duniyar da sai ka yi da haka ka kalli kaza da kake in ka san ba ta iya riƙe wata ta, ko ka tsara dama an ka kula sura gida gida ce ai ko ba an ka mutu ba ba sai mai yin kimar kawo magana an kabuci yana da kafa takwas ne ya taba nan ya taba nan ya taba nan wata daga cikin ilimin da malamai suka fitar dan kai maka samu bangarorin neman kai kuma suna da yawa kana da wata sana'a da ake ta a wajen kasa wata a tsakiyar kasa wata a gefen kasa wata da damuna ake yi wata a lokacin hunturu wata a lokacin zafi wata sana'a mata ne zalla suke yi wata sana'a maza wata kuma takuduwa ake yi ta wata kuma sai an yi nishi wata kuma a cikin kwanciyar hankali ake yi ta duk sana'o'in da aka dakar raba sana'a shike da wata sana'a kiwo kake wata da dabbobi kake wata da mutane kake wata da mahaukata ma kake wata da masu hankali kake wata da sauki ta gawa ko sauna ko sha girgir bau da su kake yi <laughs> Allah ce kullu nafsin za'atul maut kowace rai mai ɗanɗanar mutuwa ce tuka ka kenan a ƙarshe dai sai lokacin mutuwa ya na fi daga tashi kalima a ka kowace rai da ran da sai ta kotel bai ta da ta kwanta da waye kowa zai fita kowace rai mai tsantsanan mutuwa ce su mai dai su da'un sa'annan zuwa gari mu za su koma Allah ce wanda fi na amanu waɗanda suka imani wa amilu salihat suka aikata ayyuka na gari lanubawwi annahum Allah ce wallahi za mu tanada musu gorafan ɗakuna da yawa gidaje da yawa min aljanna gidan aljanna asali wato nubawi annahum min aljannati ghurafa ikimar an samu at-taqdim wa ta'khir anan saboda shine al-iltifat saboda ai aljanna aka fi so ba dakuna ba aljanna a shiga dai aljanna an gane kuma ka duba Allah saboda kirki da fannin lafiyar siyasa sai ba da gidan gidajen ba adabi dan gidan mutum aljanna ba adabi domin ka ce gor akan awon fu'an shine ma'auni na farko a cikin ma'ul fi'ili wanda ke jam'u jam'u takfir fa'alun fa'alatun fa'alun fa'alun fa'alun fa'alun fa'ala'un fa'alan fa'alun gane af'ilatun af'alun kaga fa'alatun fa'ala da sauransu kaga fa'al sai ga fa'al gurin yaushe ake cewa fa'al ake cewa fa'alu idan sunan ya zama akan an fu'ilatu gurfatu mufradun sai a ce fu'al gurf an gane ko ya zama cewa mufradun sa fu'ila af'alu fu'ila kamar kubra kuba uzum uzma kenan ko ya zama fu'ulatun jumu'atun jumu'u an gane to ake na ce lanubawwi annahu min aljannati ghurafa Allah ce za mu tanada musu ɗakuna da gidaje da yawa ba iyaka gidan aljanna Allah ya ba mu kai Allah Allah ce tajri min tahti al-anhar waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin gidajen da ɗakunan khariji da fiha kuma suna masu dawwama a cikin ni'ima ajrul amilin madalla da sakamakon masu aiki to ka duba mu nan Allah sakamakon ma'aikata sura ce suke nuna yadda za a samu ɗaukaka da daraja shi ne ta mai aiki shi aiki nan in za samu wannan aljanna wannan aiki shi zai baka aljanna kuma shi ma zai baka duniya kuma ba a watsar da duniya wai saboda ana nufin lahira ba haka bane a'a ita duniya ita ce tsarin da ake tattakawa a hura ga lahira ka inganta duniya ka wata gizi ma ataka Allahu dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk ka inganta duniyar ka wanda zai bayan zuwa ga inganta lahirar amma duk abin da za ka kana tunanin cewa Allah kake tunani tsarin sa ka nema dan Allah ka kashe dan Allah da sauransu Allah yake cewa Allah bin sabaru su ne waɗanda suka yi haƙuri su al'amiri na ɗin domin ba wani aiki da zai sai da haƙuri wa ala rabbi ne taukalo suka zama kuma masu dogaro ne da ubangijinsu Allah ya ce mala'iku wato mala'iku su ne su ba wa salamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar lakin malaikatu daga yi a gari irin wannan gida da ku samu karshen lamarin alladina sabaru sune wadanda suka yi hakuri wa ala rabbihim ne ga ubangijinsu min dabba وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر السماء ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض من بعد موتها يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وانا yake tabbatar da cewa hadisan manzo sallallahu alaihi كيف الفصل بين السنة وبين القرآن لا يمكن أبدا فكيف آية ذلك قواري حديثي للقرآن وزيبا إذا أنا آية أجي كرمتها تفرقوكي إيه حديثي الحديثي لنحن السلام تبخلش من ذات شريكي تشيوا لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما يزقوك أيضا أغدو خماصا وتلو حزي طانا دا ذاكو دو قرد الله قفيد دو قرود يا قرتاكو kamar yadda yake azikarin su ta gudu kima fan sai ta yammata tana ko ka ce ta wayi gari ta cikin jinwa ba ta rushe bitsanin sai ta yammata sun ƙoshi ba su da wata gwamnati ba su da wani mutum da ya yi tartibi da dole sai a ba su to shi ne sai Allah yake cewa wata ayi min dabba da dama daga cikin halittun da suke min kaya ko suke taku a ƙasa ko suke min kaya a sama la ta hamilu rizqa ba su da ɗauke da arzikinsu ma'ana hanyoyin ma samun arzikin ba a hannun ciki ba sabanin ku mutane ma Allahu ya ha amma sai ga Allah ya azurta ka wa iyyakum kuma ke azurta ku kaga Allahu ya rubuha Allah ne ke azurta ka wa iyyakum wa yake azurta ka wa iyyakum kuma shi ke azurta ma'ana da mai dabara da mara dabara dai Allah ne ke ba su wa sami' shi ne a samiu mai jin duk kiraye-kirayen da ake masa al'ali mai cikakken sani da halin da bai ciki wa kayi min dabba akan ce dabba min dabba ya dubbu dabiban addabib akan an fa'il mafdal da abin da ma dalla ala al-haraka al-yasira da da ya nuni akan motsi kaɗan ana cewa fa'il an gane ko ana cewa fa'il mafdal dabba dabiban dabib ne ta din وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين باب وتعالى تسكي دكاتي تسكي دكاتي أبل أساك ساكا كتفيع إلا على الله رزقها فاتكي أبدا هنا وجل الله ويعلم مستقرها هي تم دونك على الدنيا ومستودعها لمقومة الآخرة كل أرزق كون باوة في كتاب مبين ينا تسكي لوح محفوظ ينا تسكي لسيافي ببياني الله يتوقعين da dama min dabbatin daga cikin halittu da suke ƙasa ko suke sama la ta hamilu rizqa a karan kanta ba ta ɗauke da taskar arzikinta amma sai ga Allah ya rizquha sai Allah ya azurta ta bi rasar ma dabbobin da suke waɗanda ma galibi marasa hankalin abinda suke samu wani lokacin shi mutum baya samu yanzu dabbar da suke daji abin da za su samu tara'i raɗe ta buge da cinye kai an ce ga cinye ci a shekara ma wani ba su da ciwa ba in ta kama wata halittar mai muguwar tsada zaki zai iya zai iya kama ko kirkirci zai iya kama barewa babban buge cinye yau wanda barewa ita wata kuma ɗari shida ko yadda mana kuma dubu ɗari shida to wani kenan amma ko sai da muka ƙarfi sun ma su ƙarfi ko sun fi kama lafiya wani lokaci abokin da suke samu ko su rashin lafiya ake ba su lafiya har tun daga nan za ku gaji a kone abu in sun yi zazzaɓi ko duk wannan ɗabi'un suna yi ya ake suke samun magani idan suka yi ya ake zo su haifa su raini ɗan su yi kaza su yi kaza kai girasar ma abin da muke gaya musu san allah ya faɗo ta kalma ce so da ƙwaƙwalwar da mutane za ta taƙa musu abubuwa to ya za a ci an kawo gida gido kamar shi ne an kamu ta taka da baita wa ina amfani da buyutul baitul an kamu to shi ne sai Allah ya ce ai da dama halittu la tahmilu rizqaha Allah ya rizquha ai asali ba gida gida za ka kalla ba mahalicci gida gida kana tuna mahalicci gida gida to magana gida gida ta tashi kuma to sai ka kira yin wannan ilimin da an ce hankaka za a nemi ilimi a jikin hankaka to kaka kalla hankakan kalli mahalicin hankaka da ta eh gaskiya kar ka kalla alhuda huda shine abin da annabawa ai suka yi فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه sai Allah ya aiko hankaki biyu suka faɗa ɗaya kasa ɗaya sai ɗaya dinga tonan ƙasa ya turbe ɗaya don ya nuna wani sai ga alhuda huda haƙƙu bi malam ta sarki Suleiman na kiyaye da sanin abin da ku sani ba waje tuka min saba'in bi naba'in yaqin na zo maka daga kasar saba da labari na gaskiya sai su ƙarya kake kai tsuntsu ne ba kai fara ba to shine Allah ke cewa ai wa'annan abubuwan Allah ne kin samu an gane ba ruwanka da wannan abu to kana tuna mahallicin wannan abubuwan to maganar girman kai ga gida gizo ko kudan zuma ko tururuwa ko abin da ya kare dole ka tsaya ka sha sa gaba ka koyi abin da za ku koya wa ka'ayyin min dabba da dama daga cikin halittu la ta'milu rizqa ai ba su ke da arzikin su ba da basira su da komai a'a Allahu yarzuquha Allah shi yake azurta su yake sanar da su komai wa iyyakum kamar yadda kuma din yake azurta ku ma'ana kai da kake da kana da wayo ni ba san yi kaza ba ni zan yi kaza to ai wanda ya sa muku wannan ai Allah ne ba gori da aka tsinci hankalin aka kwace hankalin sai da wani abu ba daidai ba a ce kai ma kenan wani abu ne ke tasarrufi da kai wannan hankali ne da aka ara ma ana ɗauke shi kai ma ka za biyo saboda ko mutum ya sallama wa Allah wallahi kuma wannan tunani da aka baka da hankali mutum ya amfani da shi wajen biyayya ga Allah wajen neman arzikin duniya da lahira kuma ka daina jin cewa ga garin ko kasar ka duk ko ina kasar ka ce duk duniya na ka sai dai inda za ka ji a ce ba za ka shiga ba amma ba inda ka bi ƙa'ida ba za ka shiga ba in dai kana jin shirka passport ina gaya maka kowace ƙasa ka je ka nema ka je in arziki za ka nema ka je ka nema za ga an baka kuma yanzu ga ma komai a tafin hannu kai burawun ka dinga tambaya job opportunities kake nema ka gogulu ka nuna a yana a ƙasa ka ba makin aiki damammakin sana'a ka kaza nake nema za ka za a wasu ma ga ai nan allah ya ba ku ka ce wa ai kana neman makin aiki a ƙasar kaza a ƙasar gambia a ƙasar kaza a saudiya a nan kaza a nan kaza ka je gani dama ce allah ya ba mu Allah ce Allah ya tsawa wa iyakum Allah ne ke azurta wa'annan dabbobi da wa'annan halittu da ku wa huwa samii Allah mai cikakken ji ne ma'ana duk dabba yana da ta al'alim kuma mai cikakken sani yadda abin da ya sanar da ita sai Allah ce ta insanu wallahi idan ka tambayi kafari man khalaqa samawati wal ard wa lin ya li tasammi da kasai wa sakhara ash-shamsa wal qamar kuma ya hore rana ya hore wata la yaquluna wallahi za ka bi ce Allah za ka Allah ne duk kafir cewa Allah da suka yi ba su har yanzu ba su ce ba Allah ne ya ci sama da kasa ba fa Allah ne fako to Allah ta ce to ga musu fa Allah ne fako sai a ji ake musu ƙarya shi shine ƙarya sai na ce musu ƙarya ake sunce hankalinsu a ɗauki hankalinsu a gaya musu magana banza yanzu misali ga ka ce ka je duniyar sama duniyar kaza duniyar an yi bincike an gano to ai duk abin da za a bincika a jikin dabba ai waye waye a kalli ma halittun dabba mana ai kowa ya san ba ita ce kanta inda kai duk wani dan adam da basira su bai ya kasa yin mutum har yanzu an kasa mutum har yanzu an kasa yin rai har yanzu an kasa halittar rai halittar lafiya domin da akwai wannan ran da akwai wannan ran da akwai wannan ran ana cewa da wasu galibi su a ba kawo kalmar ɗan guci sandara don wanda zai rasu amerika kan sa Allah ya tsara gaba yace na na ga ranar da kuɗi ba su da amfani yau na ga ranar da kuɗi ba su da amfani a gaba na aka ce mun ran ɗan uwa na saura minti kaza ya fita yace haka da dinga gani a kwamfuta ran yana tafiya yace ba yadda abu alba in kuɗi ake siyar da ran za a sa a siyo ran ya yace na ga ranar da kuɗi ba su da amfani Allah ne ke wannan ba a gaban sa ce to shikenan yace yana cikin ko tsakon ya tafi haka muka dauko gayan gosu aka je aka bani ba su shugabannin kasa abace yana kai a karbe shi ga yar addu'a yana kai a ce za a canza jini za a canza ruwa za a canza ɓargo duk wannan ɓargo ɓargon da jini jinin nan da waye duka an canza Allah shi kuma sai ai tafi la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum to kaga ko wanda da bai suwaya da sama da kasa ya halitta rana da wata da kullu nan wallahi za su ce Allahu Allah ne sai tufa Allah ya koko to sai ake dake hankalin da ba su mutu Allah sai ce Allahu ya busudu rizqa kaga nan akwai kamar bayani duk kwazon ka da yi maka nashi da tashi ka nema kuɗi ba za ka samu sai Allah ya ba to amma wannan so ake ka jana ka tafi a haka amma kuma ka bi son da Allah ya jibi a duniyarsa sai yake so Allah ya fi rifqa Allah ke shine yake shimfide arziki liman ya sha'u ga wanda ya so ya arzikin bin ibadi cikin bayansa wa yaqdiru lahu wani kuma sai ya kunce mai kunce sai masa arziki wani ma sai ga arziki ta gijin yi shi ka'ida ma in dai shi wata ka ta lalace إن الله بكل شيء عليم قال لكم يتكتل فني بكم كل كلما دخل عليها بكريا المشراء ودل عندها رزقه قال يا مريم أن مالك هذا قال هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وعد بها أن ما يحتاج شيء بتم أرزقي دول السبب دي والله يتي الله يأجي ولا سببه والله بالسبب يذكر دوبا لي ga otarai ma sun fi kuɗi akwai mutumin da idan aka ba shi rafa ya lissafa ya shi wanda ta fi rafa dubu ɗari wallahi ga shi an bashi muna zo kuma wadata a nan gari ke cewa ake tambaya da wani cikin wadata a nan kano an kai daɗe an ga kana shiga turai kana kuma shi a tarihinka kai makaranta allo kawai kai kuma ya aka kake abin da aka ce ɗauko naira a shi ka wannan duk duniya baya ran da ba ta kuma ba samu wani wanda ko da ci babba a nan Kano Allah ya wato ya abin da san halitta sai yana da muni amma in ta ci auro mata ina ga san wato irin wanda zaka ce mata da kawai kike so ta kai kanta sai an ba su da muka ce kai da ke haka ga da shi ai ce eh ba da cewa amma akwai kudi yace na yace ana na ai yace an kana da kudi ko mata ce an ga mana cewa to ai bincike a kansa ba kaya ko amma idan ya zo da kaya niki niki na ce ce to an ce da asalin kakannin su ne eh, ibn battuta ne ai an ce kaza kaza kaza kaza an ce asalin kakan sa ma shine sharifin nan da ya bude garin kaza da kaza da kaza sai ga ana nan ma a wani tsarkake shi Allah ke mana Allah ya zuɗu rizqa Allah ke ke shimfiɗe arziki ne ban yasha sha'u wanda ya ga dama kawai mini ibadi cikin bayan wallahi ya ga dama sai sa kula wanda suka fi sanabe da waye da ai sai an gugur gurin ya zo da malamin jami'a ne sai ya ife ya ba yan kasuwa kuɗi kuma yan kasuwa da kula ba a rabu ba boko kaka ce abun haushi a Allah ke ga dama yi ba a rabu ba boko hadisi abdullahi da umar da mutum ma alamun tashin alkiyama wato ƴaƴan kaskantattu za su dinga ɗaukaka ya ce wa akhbirni an amaratiha ka ba da labari akan alamun tashin alkiyama daga cikin cewa wa an tara shufatul urata al'ala bi aisha ka ga marasa ta kalma al-shufata marasa ta kalma ba wula al'ura masu ya gabbun kaya al'ala talakawa cikin sun zo birni ya taɓa wani na bibiyani sai a ce wancan gidan man nasa wata kula da an ce hotel na guri ka dama na san ka za ka dama na sani yace inna min ashrati sa'a an yas'ada al-lukka'u ibn al-lukka bi tilmidi yana da cikin alamun tashin al-kiyama an yas'ada al-lukka'u kaskantacce ya ɗaukaka ibn al-lukka'i dan kaskantacce sai da kato kuma zan ce wannan daga ƙauyen kaza yake ba an guri ba wannan da ƙauyen kaza wannan ɗan dara ganda ne wannan ɗan rana ne wannan ɗan kaza ne wannan ɗan kaza ne wannan ɗan kaza ne wannan dama tsiri ne wannan ɗan kunci ne wannan ɗan kaza lamanin kuma ka zo shi zai ce maka kwanaki ake hira da wani babba nan kano ya ce gani ban taɓa yi firamare ba yanzu ga shi nake ciyar da afirka kuma duk ga kan profesa ga wani ke mata ke mata duk ga tsaya da ne wallahi ba an yi shekara da dangote kamfanin dangote har da profesa tsako waɗanda suka nemi daman yin tuki a tsaka an yi sa'adar luka'u ibn luka dan kaskantacce dan kaskantacce ya ɗaukaka to kuma wanda ne yake nuna za a samu rashin sosai kuma aka kula wanda zai samu dama ya dinga tausayin mutane galibi sai ya fito daga gidan girma an gane idan aka ce wani ɗan gidan malamai ne ya fito ya samu dama zai tausaya wa jama'a idan aka ce wanda ɗan gidan sarakuna ne zai tausaya wa jama'a na ce wanda ɗan gidan attajirai ne sun saba da hulɗar jama'a zai tausaya wani an ibara ce mutane a ƙasar rayuwa za su sha domin dama ta koma wajen jami'ai shi sa duk sanda ka zo a matsayin ka na mai ilimi sai ya so kokari ya kaskanta ka in ba wanda Allah ya kai daga cikin su ba ka kula duk wanda yake ya samu wata buwaya ta duniya idan ya samu maɗaukaki ya zo so yake kaskanta shi to da aika ma wani daji ne tsakanin ka da shi Allah ya ce mu Allah yake cewa Allah ya fito rizqa Allah shine yake shimfida arziki liman sha ga min ibadin cikin bayin sa sanan kuma an ƙara nuna wa masu karatu masu karatu na addini da masu karatu na boko da masu karatu duka sani ka rage mutuwa jan ka haddace qur'ani ko kai malami ne wajen da kai kudi kaina ba dole wallahi sai ka kwana karatu kuma kwana da yunwa wani shi kuma ya kwana na a shari'a har yanzu zara na wannan to ai shi kaya shi kuɗi masu sai daraja wajen Allah ku da ku gane fifiko na kuɗi ba wai kaya ne na arin ba wai wani abu ne na na gudun gani ba shi sai Allah zai ba kowa ma shi sai ga suna ji inna Allah yu'ti dunya liman yushibbu wa man la yushib wa la yu'ti dina illa liman yushib Allah zai iya ba da wannan dukiyar da duniyar nan ga wanda yake da wanda ma baya so amma addini da sanin Allah da dokar Allah sai wanda ke so wani kenan Allah ke cewa waye bin kuma ya kuskace wato arziki wanda ya ga dama wallahu ya kabidu wa yafsidu wallahu ya kabidu wa yafsidu na Allah shi ke kuntace arziki ko kuma ya rike shi zuwa gare shi za a mai da Allah bi kulli shay'in alim Allah bi cikin sani bi cikin komai wala in sa'altahum man da'a Allah ya ce walla in sa'altahum wallahi in ka in ka tambaye man nazzala min as-sama'i ma'an cewa wane ne saukar da ruwa daga sama fa ahya bil arda ya rayar da kasa da wannan ruwan min ba'd bautiha ko bayan ta mutu ma'ana bayan ta bushe sai da an yi shuka ba za ta fito ba la yaquluna wallahi da mun ce Allahu Allah ne kul ba ce musu alhamdulillah dangin godiya ta tabbata ga Allah ma'ana tarin wayannan abubuwa da Allah ya bada aljanna ya bu kawo hanyoyin nema ya kaza sai ya tsaye ta gode wa Allah bal aktsaruhum tabbata mafi yawancin mutane la ya ilo ba su hankalta ba su fahimta ayin da Allah yake faɗa kawai sai dai wato shi buku kana tafsiri wa ka'in min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna 'alayha wa ma'anaha mu'ridun Allah sai da dama ayoyi da suke sama suke ƙasa da suke cikin wannan Qur'ani mutane suna karanta suna bicewa ba sa tsayawa tsaya ci ga yauna su kiwo a wajen sai ci bimana to to وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا Ubangiji Subhanahu ta'ala ta da cewa ma hadin hayatid duniya wannan rayuwar ba komai bace illa lahun face sai wargi wa la'ibun da wasa da walagigi wa inna jari al-akhirah lallai gidan lahira lahi al-hayawan wato ita ce rayuwa rayuwar lahira ita ce rayuwa law kanu ya'lamun amma da sun kasance suna da sani fa idza rakibu fil fulki idan sun hau jirgin ruwa su kansu mushrikan da'u Allah sai su kirawo Allah shi kadai mukhlisina lahu din suna ma tsantsanta wannan kira gare shi sai su mance da duk abin da suke bautawa yanzu da halaka ta zo falamma najahu da zarar Allah ya tseratar da su ilbar sun ji a dandare kasa idza hum mushrikun